Bismillahirrahmanirrahim. Akwai ƙura. Babi na shida. Ina so ku sani, wannan ƙungiyar ban buɗe ta ba sai da na tabbatar da takardun shaida daga wajen DPO na Division ɗin kan tudu, sannan dukanku kowace ba tilas na yi mata ba, akan ta shigo ciki. Don haka yanzu ina so in ji ta bakin ku, kafin in ɗauki mataki. Dukansu suka shiga hayaniya, kowace tana faɗin A kan me za a ɗauki wani mataki kamar suna aikata wani abin aiba? a nan kowacce ta ce mun amince ki ɗauki duk matakin da za ki ɗauka a kansu, kuma mun yi alkawari duk rintsi mu masu yi miki biyayya ne a kan duk abin da kika yanke. An Anty ne ta ja ajiyar zuciya ta yi wani sha'umin murmushi sannan ta ce, mutane na. shi ya sa nake yin ku sosai, yanzu ina so kowacce ta rubuta min sunan mijinta a wannan takardar. Nan ta miƙa musu takardar da biro suka fara rubutawa. Fa'iza ta fito daga cikin gidanta sai duba-duba duba take, can ta hango wasu yara ƙananu. Da sauri ta ƙaraso wajen da suke tana tambayar su gidan Anty Atine. Ɗaya daga cikin yaran ya ce, Ga gidan can mamana ma tana gidan suna hira. Fa'iza ta ce, Na gode muku kun bari ni ma na je a yi hira da ni. Gidan ta nufa kai tsaye ba tare da shayin komai ba. Tana shiga tun a shoro take jin hayaniya, amma haka ta shiga zabga sallama, amsa mata suka yi, tana shigowa duk suka zubo mata idanuwa suna kallonta. ta Atine tana ganin Fa'iza kawai sai ta ji faɗuwar gaba, wani kwarjini ta yi mata kawai ta samu kanta da cewa, sannu da zuwa amarya. Fa'iza kuwa ta yi murmushi sannan ta ce, yawwa anty babba, nan ta shiga gaishe su. duk da wasu a ciki mamakin ganinta ya sa sun kasa ma amsa sallamar. Kujera Atine ta bata tana ta yi mata sannu da zuwa. Fa'iza ta dubi Atine sannan ta ce, Anti babba, dama zuwa ne in baki haƙuri game da haƙin amsar ta yanku na shiga ƙungiyarku. Yanzu a shirye nake da shiga tare da kuma bin duk wata doka ta cikin. Hada baki suka yi wajen zabga shewa tare da rangada guda. kai ka ce biki ake. Nan an ta ne ta washe baki tana faɗin, "Muna maraba da ke kuma mun yi na'am da ke. Daga yau kin zama ɗaya daga cikin mu don haka zan karanta miki duk abubuwan da muke da kuma ɗora ki akan hanyar da mijinki zai dawo, sai yadda kika yi da shi." Gaya mata dai an ta ne cewar Murja. Dama ai an je janyo ta ta shigo lokacin tana ganiyar amarci ta ke. Nan suka dinga maganganu har sai da an ta ne ta tsawatar musu. da kuma nuna musu, Allah ne bai sa lokacin za ta shiga ba sai yau. Nan an ati ne ta shiga gaya wa Fa'iza dokar ƙungiya. Dole ta shigo ciki yanzu a dinga sabga da ita, sannan kuma daga yau, dole ki ajiye girki a gidanki nan za kina kawowa ana yi tare, sai a zuba miki tamkar yacce ake ba wa kowace mace, sannan kuma za ta siyi fam ta ciki, ta cike, dubu ɗaya. sai yunifom na yin cefa cefane in buƙatar hakan ta taso. Faiza ta yi na'am nan aka rude da murna akan ƙaruwar da suka samu. Bayan sun ɗan yi su duk an Antata ne ta sallame su, ta wakilta marja da Umma Hani da Ataka akan su je gidan Wasila su yi suyar nama kafin ta dawo don za ta anguwa. haka kowa ya miƙe ya kama gabansa ciki kuwa har da fa'iza suna fita an ta ne ta dubi lawisa tana wata dariya sannan ta ce kin ga mutuniyar ki ko Lawisa ta ce, "Ai, ɓoye fuska ta ne don kar ta gane ni, amma gaskiya na yi mamaki da ta sauko da wuri haka." An Atana ta ce, "Wallahi ni ma na yi mamaki, amma ina jin ko ta ɗago mu akan abin da muke mata shi yasa ta shigo ciki ta huta." Lawisa ta ce, "Ina jin da ya haka don ni wallahi a satar kallon da nake yi mata ma wallahi na har bugawa ya dinga yi. Anya wannan zan samu damar soyayya da mijinta kuwa?" An Atana ta ce, "Haba Lawisa. sai ka ce ba big ba, me aka yi aka yi mijinta, in dai kina so kawai ki leƙa ko za mu dace. Nawisa ta yi murmushi sannan ta ce shi kenan ai, tunda ina da ke ba ni da matsala. A tune ta miƙe tana faɗin kar ki damu, bari na zo na je anguwa na dawo. Fa'iza tana dawowa gida ta shiga kaiwa da komowa, tana tambayar kanta. Anya ba ta yi wauta ba shiga cikin sa'anta a tune? sai kuma da ta tuna ai da ƙarfin gwiwar gwaggonta ta shiga, kuma tana da yaƙinin ita ce za ta kawo ƙarshen wannan matar a anguwar insha Allah. Don ta ga da yawa ba son kasancewarsu suke a cikin ƙungiyar ba, don dai ba yacce za su yi. Ina jin su ma irin abin da ta dinga yi mata shi ta yi musu, suka shiga ciki. Don haka in sha Allah ita kuwa ta ƙudurta ita ce za ta kawo ƙarshen ƙungiyar Anta Ita kuwa Atine Tana fitowa daga gidanta kai tsaye ta hau ɗan acaɓa ta nufi wani ƙauye wajen malaminta, don so take a je a rufe wa duk mazajen unguwar baki, ta yadda ba wanda ya isa ya ce zai kuma wani abin a kanta. Ko da ta je wajen malaminta, tuni ta kora masa bayani akan abin da take so a yi mata. Malam mai tsamiya ya bushe da dariya sannan ya ce, A tuni ai wannan aikin naki fitar tusa ma ya fi shuya. Nan ya karɓi sunayen mazan dukansu sannan ya ba ta wani magani a kan ta sawa matan a abinci duk su ci. Dubanta ya yana dariya sannan ya ce, In har matan nan suka ci wannan maganin biyayyar da za su yi miki ko iyayensu da mazajensu albarka. ta Atine ta murmusa sannan ta ce, Shi yasa nake yin kamalan mai tsamiya. Duk wata bukata ta matsawar na zogon ka da ita to tabbas an gama. Yanzu faɗa min nawa zan biya. Malam mai tsamiya ya kanne wa Atine ido sannan ya ce, Ai ni da ke ba wannan lissafin, kawai ko nawa kika bani zan ansa, ya yi godiya. Sai dai yau fa na ga kin yi min kyau ko za a bani rijiya in yi haƙa ko sau ɗaya ne. Anti Atine ya ta yi murmushi sannan ta ce, Sai dai ka yi haƙuri zuwa wata dawowar. don yanzu haka bakin rijiyar ya ɓule kawai jan ruwa take zubarwa. Malam mai tsamiya ya canza fuska domin ya san halin Atine. kawai jikin nata ne ba za ta bashi ba. Ko da a ta fahimci haka tuni ta ajiye masa kuɗi ta miƙe, don ba ta son ya ɓillo mata da wata magana. Duk yacce malam mai tsamiya ya ce da Atine haka ta aikata. Haka ta yi girki ta ba su kowacce ta ci amma ban da Fa'iza. Bayan kwana biyu, mazan anguwa ba su ƙara zaman mitin a kan Atine ba. Tuni suka watsar da batunta kowa ya kama gabansa. Shu kuma matayen anguwa biyayya sai abin da ya gaba. don tamkar su yi mata sujjada haka suke yi. Fa'iza kuwa, in ta kai wa Anta'at na kuɗin cefane ta dawo sai ta rufe gidanta, nan za ta shiga kicin ta shirya girkin ta mai daɗi da ta ƙoshi. In Anta'at ne ta kira su ansar abinci tana ansowa take ba wa almajirai, kuma yanzu ita da Khalil su lafiya suke, duk wani fada babu, saboda yanzu ba wata barazana da take yi musu, sai dai abin da ke damun Fa'iza yawan kiran wata lamba da ake yi wa Khalil ɗin, tare da turo masa sako duk da tana ganin test ɗin amma ba ta ganin ya duba sa. Babu irin yadda ba ta yi ba don ta kwafi lambar wayar amma har lokacin wayar tasa ba ta shigo hannunta ba, ana cikin haka aka kawo wata amarya kusa da gidan Fa'iza, tun daga yacce motoci ke zarya kasan san lallai amaryar akwai dangi. Sa'atu ne ni suka shige cikin 'yan biki suna leƙa kusurwa-kusurwa ta gidan amaryar, domin kuwa duk cikin layin ba mai gida irin nata. danyat ne a ƙofar gidan kuma yana da girma cikin gidan. Bayan ‘yan kawu amarya sun tafi, zugar Anty na suka bayyana a jikin gidan. Lokacin amarya na zaune da ƙawayenta suna jiran angwaye, kawai sa’ati ne suka shiga cikin gidan. Lokacin amarya ta buɗe gyalenta suna hira da ƙawayenta. Ganin su ne suka yi tamkar an koro su sun shigo cikin falo. Da sauri amarya ta ja gilanta tana rufe kanta. Don ta take ko wasu ne daga dangin mijin nata. Jin su Anty ne suna cewa to amarya ga maƙotanki. Mun shigo don tun yau mu saba da juna,” sai a lokacin Aisha ta buɗe gilanta tana bin su da wani kallon rainin hankali, sai da ta gama kallon su sannan ta ce, “Sannunku fa da ƙoƙari, an gode da ziyara.” Ƙawayenta suka saka shewa sannan suka tafa tare da rangada guda suka ce, “Gaskiya ne Isha, su fa da ƙoƙari, ki ce unguwar dattawa aka kawo ki, za ki sha fama da munafunci.” Nan ma tsirewa, suka kuma yi da dariya suna tafawa. An ta'atu ne ta fusata da yawa, har wani huci take ta dube su sannan ta ce, Ku kama kanku don na tabbata duk cikin ku ba wacce ta san wace ce ne in har kuma kuna buƙatar sanin hakan ba wuya zai yi muku ba, kuma kuna cewa wai unguwar dattawa aka kawo ta, a'a kun manta unguwar tsofaffi aka kawo ta ba dattawa ba. Aisha ta dubi an At ne sannan ta ce, in na dan Allah ku yi haƙuri ku fita dan ba na son hayaniya ko tashin hankali a first night ɗina, na san yanzu haka angona na hanya please ku fita, Anta a ne ganin tabbas Aisha amarya a fitsare take, Tani suka juyo suka fito, gudun kar angwaye su zo su ce za su yi musu rashin mutunci, sai dai me, Sa'atu ne suna fitowa suka ja tunga a ƙofar gida, duban yaranta ta shiga yi ɗaya bayan ɗaya sannan ta ce Kamar yacce wannan amaryar ta tozarta ni, tabbas ba za ta yi amarcin ta cikin jin daɗi ba, dan yau za ta gane wace ce tana mai dandalin amare, tare da dandalin akwai ƙura. Dukansu tsayawa suka yi suna jiran jin me Anty Atine za ta shirya wa amaryar. Ai kuwa a Atine ta kira Lawisa a waya ta ce, maza ki fito yanzu amma ina so ki yi kwalliyar ɗaukar hankali. Lawisa ta ce an gama ga nan zuwa. Bayan wani lokaci Lawisa ta fito cikin wata shiga wacce duk namiji lafiyayye in ya ganta sai ya kuma kalla. Asali ma inda hali zai buƙaci a ce ya kasance tare da ita. ta ne ta sallami kowace mace ya rage daga ita sai Lawisa a tsaye. Duban Lawisa ta yi sannan ta ce, Wani aiki za ki yi yanzu in angwayen nan sun zo sun tafi. Nan an ta ne ta kitsa mata duk yacce za ta yi. Wata dariyar mugunta Lawisa ta yi sannan ta ce, An gaishe ki mai turakar Yasin. Hajiya a tuna ikon Allah, duk mutumin da bai bi ki ba to kuwa ya yi sallama da kwanciyar hankali da zama lafiya. Minti kaɗan su Habib aka ƙaraso shi da abokai, sai zumuɗi yake yi su yi su yi su tafi, a barsa da amaryarsu Aisha. Ai kuwa suna fitowa ya rako su har ƙawayen amarya tare da abokai kowa ya kama gabansa. A tana da ke laɓa ita da Lawisa ta wani lungu suna ganin tafiyar abokansa suka fito. Yana ƙoƙarin rufe gida, a Atine ta biyo Lawisa da gudu tana surfa mata zagi. Ita kuwa Lawisa da gudun ta nufo gidan amarya Aisha tana ihun neman taimako. Habib da ke niyyar rufe gida ne ya ji mace a jikinsa tana ta zubga ihun neman taimako. Aisha da ta ji ihun ta fito tana zaton ko a cikin ƙawayenta ne wani abu ya faru da su. Sai dai tana fitowa ta yi babban gamo. Lawisa ce rungume a jikin angon ta Habib a daren farkonta kuma a cikin gidanta. Lawisa ko har wani kaɗe baya take yi, daga baya tana kuma runguma Habib, wanda tuni ya rikice. Lawisa tana jiyowa ta ga Aisha a tsaye tamkar an dasa ta, wani daɗi ta ji, ta yi wani shu'umin murmushi tana sakin Habib. Ta san a yanzu ba wani dare da za su raya tun da ta rusa musu shi, sai dai su raya shi da faɗa tare da tashin hankali. Aisha tamkar an tsikare ta ta da tana dube-dube, ko da Lawisa ta ga haka ta tabbatar da abin duka Aisha take nema ko wani makamin. Da sauri ta saki Habib aiko sai ga Aisha ɗauke da taɓarya ta nufo wajen da suke. Da gudu Lawisa ta fice tana ihu tare da cewa a kawo mata agaji, ga mahaukaciya na Ita ma Aisha har wajen ta bi ta. don idanuwanta sun rufe da mungun kishi kawai so take ta samu nasarar rike Lawisa. Habib da jikinsa ya gama mutuwa saboda shiga yanayin da ya yi, da sauri ya fita yana bin Aisha tare da kwala mata kira. Da yake Lawisa ta fi Aisha sanin angular ta ta wani lungu ba tare da Aishar ta ganta ba. Habib na sowa ya riko Aisha tare da faɗan. Me haka Aisha duba a yadda kika fito ba? Wani mungun kallo ta jefa masa sannan ta kwace riƙon da ya mata tana cewa, Ina ruwanka ko a yaya na fito munafiki, wallahi na yi da na sanin ka Habib, tunda har ka iya rungumar karuwarka a gabana. Ina so ka sani daga yau na gama aurenka. kuma ko wace ce ita sai na nemo ta na mata lahanin da ko an ce ta rungumi rago ma ba za ta iya ba bare kuma namiji. Habib ya kalli Aisha sannan ya ce, Haba Isha ta, Wallahi ban san ta ba ban kuma taba ganin ta ba. Tsaya da hankali na zan lalata ranar farin ciki na da kaina. Wallahi ban taɓa ganin ta ba sai yau. Kuma kina kallo na je rufo gidan ta faɗo da gudu tana ihun neman taimako. Kuma kafin in yi wani yunkurin duk ta ba ta shige cikin jikina. Aisha ba ta ce komai ba ta juya ta bar Habib tsaye baki buɗe yana bin ta da kallo. Bin bayan ta ya suka koma cikin gidan. Ya rufo gidan ya nufi falo. Aisha tana zaune kan ɗaya daga cikin kujerun falon ta haɗa fuska tamkar ba ta taɓa dariya ba. Zama Habib ya kusa da ita ya shiga rarrashinta, amma fir Aisha ta ƙi sauraron ta, har ya gaji ya ƙyale ta. Komawa gefe sai tsaki yake tare da tsinewa Lawisa, wacce ya kira da baƙar muguwa ta lalasa masa daren amarcinsa. haka barci ya gaba da kowannen su a ɓace. Lawisa ko bayan komawarsa Aisha cikin gidansu ta fito daga inda ta ɓoye. Dariya ta shiga ƙirƙilawa tamkar wata zararriya. Haka ta nufo gidan Anta Atene, wacce ita ma take tsaye tana kallon komai da ya faru. Tana ganin Lawisa suka tafa tare da sheƙewa da dariya suna murna. Anta Atene ta ce tabbas kin yi min daidai, kuma ke ma akwai sallamar da zan yi miki. Mu shiga daga ciki. Washe gari, tun farar safiya Aisha ta fito da zummar tafiya gida. Habib ya tare ta. magiya ya shiga yi mata tare da nuna mata illar yin haka, Cikin muryar kuka Aisha ta ce, Ka bar ni in tafi gida kawai sai ka ci gaba da kawo karuwar taka gida. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu na duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surrati shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai makin kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin marabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba Ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi guda. Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!